الله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma yan uwa barka da zuwa wannan muhimmin da alaƙa da malamin da ya gabatar insha Allah yanzu mai taken ka'idojin mu'amala da بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط da واحدة wannan masallaci في bilal bin rabah wanda yake a marusa a birnin katsina a yau muna ashirin da biyar ko ashirin da biyar ga watan ramadan dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ranar sha hudu ga watan march dubu biyu da ishirin da shida a kamar yadda da da daraktar da'awa wannan matsalaci ne a barka ya gabatar taken lantarki shi ne ƙa'idojin mu'amala da mutane shirin littafi na ƙa'idojin mu'amala littafi ne wanda wasu suke mai latsari da maganin rawar jini mana insha Allah ta'ala idan mutum ya rike waɗannan ƙa'idojin Allah da har ya kuma ga Allah da zai yawo jini ba ba wanda zai samun wata damuwa zai san iya gwargwadon yadda zai yi mu'amala da mutane zai san iya gwargwadon yadda zai kama kansa da yadda ya kamata abu na farko kamar yadda muka sani ɗan adam Allah ya yi shi ba zai biya rayuwa shi kaɗai ba duk iya ilimin a duniya duk iya karewa ka duk iya shekarun ka dole suka buƙaci wani idan kai manomi ne za ka buƙaci makaɗin da za ka ci kayan da za ka sanya a cikin ka in kai makaƙi ne to za ka iya buƙatar likitan da zai ba ka magani idan kai likita ne za ka iya buƙatar makiran da zai ƙera masu ƙofar da za ka karfi gidan da ita in kai makeri ne kana iya buƙatar shushaina ko mai shara dole ne mutum a rayuwarsu da zai taɓa yiwa ya zama to yara shi kaɗai ba idan da ke sa sanin ƙa'idoji na mu'amala da mutane suke sawa mutum ya samu sauƙi a rayuwar shi ya zama mutum ba zai shiga fitintunu ba a rayuwar shi sha Allah. Juyo sharki na bakwai ƙa'ida ta ta shi ne duk wanda ka haɗu da shi kai nazarin daidai ina ne za ku iya cimma daidaito. Sharki na bakwai wanda suka da littafin wanda ba su da littafin ban raba iya wanda za mu iya rabawa wanda da dama zai iya siya a wajen insha Allah saboda haka wannan ka'idar tana cewa mutum ne nazarin waɗanda zai yi mu'amala da su zai yi ya ka samu mutumin da ɗari uku da nan shi daidai da ɗari bisa ɗari amma ya aike ma a shi ne in ka haɗe da mutum sai ka duba ina ne za su iya cimma daidaito akwai mutumin da za ku iya haɗuwa a kan ba kawai amma kasa ya ce ne masu unguwar da kake akwai wanda kuma in yasa unguwar da kake to kasa ya ga wani sai ya san gidanka kawai ka gaya mai unguwar wani kuma in ya zo unguwar to har cikin gida ma za ka iya saka shi akwai mutum ma saboda aminci haɗakin matar da za ka iya shigar da shi ba ta ina fatan mun gane saboda haka kowa sai na zaren gwargwaje inda za ku yi mu'amala da shi ibirin al a cikin littafin kamar dalilin alkin kamar yadda za ku gani a shafi na bakwai ya ce mutane sun kasu kusan kaso bakwai akwai wanda ɗabi'un sai yake kuka ga ɗabi'un alaji haka yi Allah ya halicci abubuwa masu daɗi amma shi alaji na jadda yake ci to su ma cikin mutane akwai waɗanda duk alkhairin da za ka yi to idan kai kuskure ne shi za ka yaya a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka ga ɗabi'un kare kai yi handama da babaki kuna je gani ga shi nan ko yanzu akwai wanda ake zargi ya saci wajen triliyan ku ya saci dala biliyan ɗari biyu da goma wannan halin kare ne saboda yanzu a yadda muka fa biliyan hamsin kawai kun ga ɗaya bisa hukun tiriliyan ɗaya kenan to inda Allah zai raya a shekarar annaba adam nawa ne shekarar annaba adam wanda shi fi kowa daɗewa a duniya nawa ne shekararsa na shekara dubu Allah ya ba shi da ya ce ya ba annabi dawo arba'in da aka zo ya runtu da aka zo ɗaukar rai to yanzu da aka yi baka shekarar annabi adam in za ka kashe miliyan ɗin kullum to biliyan ɗari biyu da hamsin sai ta maka wajen shekara biyu za ta yi maka sama da shekara dubu ɗari za ta yi maka sama da shekara ɗari bakwai kamar shi wannan a mulkin mulkinsa wajen tiriliyan nawa ce ke katar da ba a magana wanda da shi da jikokin sanyi an ke su duka wani cinye ba wannan shi ne halin tsare mutum zai yi ba ba kera da abin da ba zai iya cinyewa ba amma inda wani zai matso zai yi haushi za ku ga akwai wanda abin da ya mallaka ba zai taɓa iya cinye shi ba shi da jikokin sama amma a makotarsa za a samu wanda bai da dubu ishirin wannan shi ne halin kare akwai mutanen da suke da irin wannan akwai mutanen da suke da halin jaki ba zai iya haddace karatu ba amma zai iya ɗaukar buhun jawa akwai waɗanda su kuma halayensu irin halayen raƙuni kaucin zuciya da hassara kana taɓa shi zai harzu ko maka a cikin mutane dole ƙa'idar faɗa wannan sai ta kula da su a cikin mutane kamar yadda muka kawo a da su kuma halayensu irin yadda ka ga halin ɗawun haka kullum tattar za ka gan shi ko ba shi da ko ciki ya yi kwalliya gara kadara ta kare jiki masu kare akwai wanda shi kuma za ku ga halayensa irin yadda kuka ga halayen miciji da kunama haka yi kullum in bai cutar da wani ba ba ya jin daɗi akwai da halayensa irin yadda kuka ga halayen bera haka yake kullum sai ya yi ɓanna ina fatan mu a wani kashin kuma ibirin ƙayyim ya kasa mutane gida hudu ya ce akwai waɗanda mu'amala da su kamar abinci ba za ka taɓa wadatuwa da su ba waɗannan su ne malamai da suka san allah kuma su ya yi da ilimin su sai na biyu waɗanda mu'amala da su yake kamar mu'amala da magani wannan su ne mafi yawancin mutane ka yi mu'amala da su kamar magani magani yana ce shi ne gwargwadon bukata yanzu idan ba ka da lafiya ba a in ka sha da extra guda biyu za ka iya wankewa daga ciwon kai da izinin allah amma in ka sha guda shida ba za ka iya cewa, to haka mutane su yawancinsu in za ka yi mu'amala da su ka yi mu'amala da su gwargwadon bukata ya ce akwai wanda shi kuma mu'amala da shi kamar poison ne idan allah ya jarabe ka da mu'amala da shi sai a maka ta'aziyya shi ne aka ce wani daga cikin malamai da muke tare ya ce akwai wani mutum da ya faɗa ya ce idan kuka ɓata da shi abin da ya kuma ka shi ne ka tattara kayan kamar gari saboda in ba haka ba zai iya maka wani sharin da za ka shiga wani yanayi to da kun samu matsala da shi kawai ka tattara kayanka sai ka bar gari ina fatan mun gane akwai wanda shi kuma kamar yadda suka ce wawa ne sun yi magana ba za ka amfana ba amma kuma ba zai baka ka yi magana ba ƙa'ida ce ka shafi na takwas mutane ba sa son wanda zai yi musu nasiha a bayyane yana da matsar amfani idan za a yi wa mutum nasiha a ware shi a yi masa nasiha wannan za ku ga wannan kuskure an malamai ma suna yi mutum ya yi kuskure a haukan mumbari a faɗi duk halayen shi ko kuma a faɗi sufofin shi ko a kama sunan shi ta yadda duk wanda ya yi zai gane shi a yana da kyau wannan ya zama cewa an gyara shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zargina na aisha da zina ya shiga tashin hankali amma bai faɗi wanda aka zage ta da shi ba bai faɗi waɗanda suka jefe ta da shi ba cewa ya yi sun zarge ta da mutumin da ba abin da na sani game da shi sai alkali ƙa'ida ta shi ne kau da kai daga kurakuran suna yana da da mu'amala ba mutumin da za ka same shi kamar idan mutum ya ce zai yi aboki wanda bai da ai to zai mutu ba shi da aboki in mutum ya ce zai samu mata wata take tsarin alin ba ta da matsala ko guda ko mutu, wanda bai da matsala kwata-kwata to shi ma zai mutu ba shi da mata babban abin da yake duba in mutum ya aure ko kuma in mutum yana da aboki shi ya ka duba alkhairar mutum ya fi sharri shi yawa sai ka haƙuri ka zauna da shi a haka sai dai idan akwai wata matsala wacce ba za a iya jurewa ba a nan gurin ya halatta wata rana sai kuma umar rabiyar rawa an wani mutum ya kwankwasa samun kofa ko da ya fito sai ya zo sai ya gane ga mutumin ba sai ya sa aka yi noman da mutumin ya zo sai ya ce sai sai sai na amur ya ce mai ka kwankwasa kofa kuma na zo ban sani ba sai ce ne. Eh, abin da ya sa haka shi ne, saboda dama na kawo maka karan ta ne sai da ji kai ma kuna rigima da matar sai da ga cikin da abin ɗaya ne garawa kawai na koma sai ce eh. ita matan nan tawa abin da ya sa saba ina hakuri da ita ita take da faru abinci ita take wanke mun kaya na ita ce take shayar min da yaro na sannan zuciya ta tana nutsuwa da ita daga bara ya ce ni ma mata ta haka take sai ce tuwa a ci gaba da ta Ka'ida ta hudu daga cikin ka'idojin zaman lafiya da mutane shi ne ka ba wa mutane amma kakka ma daga wajensu ka ba wa mutane amma kai kakka nema daga wajensu mutane suna son wanda zai ba su zai miƙa musu hannu annabi sallallahu alaihi wa sallam muna sha da sha wanda suka yi littafin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai mutanen da ya tabbatar da su a musulunci ba don wani abu ba illa kawai saboda kyautar shi akwai wanda ya ce masa ya kora wani garken dabbobi ya ce masa wani garken dabbobi ya kora shi ya kora shi gaba ɗaya aka ba shi kyauta sai zai ce da mutanen su kai na je wajen muhammad na ga yana kyauta wanda ba ya tura talauci sau da aka duk musulunta sai suka musulunta wannan yasa aka ta cewa kafirai waɗanda ake ganin akwai alamu suna son musulunci ya halatta a ba su shi shine wani Allah ta tsoro a fassarar da wasu malaman su gani ina fatan mun gani amma mutane ba sa son wanda zai dinga tambayar su Allah ya yi dan adam yana da ruwa sai dai wani tafi wani shi yasa Allah ko zakka a ah, tambaya yakan ɗan nuna wa mutane asalin kuɗin ba na su bane shi ne wa ashubu min malin lahi a ataku kuma ku ba su daga dukiyar da Allah a dukiyar Allah wacce ba so dukiyar da take hannun kai a matsayin a kai kafin ka zo ba a hannun ka take ba nan gaba kuma za su shi ba ta hannun shi ne aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi so in dai kana roƙon mutane za ku bada shi ne wani mawaƙi laraba yake cewa Allahu yaqtabu in tarakta Allah yana fushi idan ka daina roƙon shi shi kuma da ƙadar duk lokacin da aka roƙe shi fushi yake ina fatan mun gane saboda haka in mutum yana son zaman lafiya kan ya fi ɗaukan mutane shi sa nan su sanar yi alkawari da wasu mutanen cewa kar su roƙi kowa komai don haka ɗaya daga cikinsu bulalarsa tana iya faɗuwa yana kan abin nawa amma ba zai ce a ɗauko mai ba sai shi ya sauko ya ɗauka ina fatan mun gani so yi mutum yana son zaman lafiya da mutane ya daina roƙonsu sai ne shi ya ba su da daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shi ne yaban mutane a kan abin da suka iya yana ƙara musu nasashi in har kana son zaman lafiya da mutane to sai ka dinga tara musu ƙasa lokaci lokaci mutum mutumin banza ne yana da matsaloli da yawa amma yana da wasu wuraren da da alkhairi to sai ka dinga tsara mai kasa a daidai nan gurin in kana son ku zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da siyasar zamantakewa da mutane ya yi amfani da siyasa a wajen zama da mutane yi amfani da siyasa wannan yana daga cikin jami'an da suka sa ya zauna lafiya da mutane kusan duk sahabban da yake yawan mu'amala da su kusan kowa akwai taifin ɗin da aka ba shi kula da ya zo kansa na umar ya ce baka taɓa bin hanya ba ce sai shi ɗan ya wata hanya wata ba ita kawo ba ya buɗe cinye shi suna zaune da sai na umar da abubakar sai dina usman yana zuwa ke yarsa cinye shi sai ce ya ba zan ji kunyar wanda mala'iku allah su ji kunyar shi ba layi kuma abubakar da umar su suka yi dina usman daraja yace za a tashi Usman za a tashi Mu'az da Jabal a gaban mutane da take mana yana can gaba da wannan rana ta kiyama haka duk sahabbansa da suke yawan tsamfarwa da su za ku ga yana sa musu wani title wani don kuma da annan sosai ne ke bayarwa iya siyasa ce ta zamantakewa amma ba don wai sahabban sun fi ba wai don sahabin ya fi daraja a nan gurin ba daga cikin abin da yake nuna haka shi ne akwai mu'amalar da yawa a murjin al'ar ina ka abin da za ta kamar yadda muka kawo har sai da ya zaci cewa duk duniya ba wani ya kai shi dariya a wajen hannun sassara kamar yadda ya shi nan za ku gani a shafi na sha bakwai zuwa shafi na sha takwas ina fatan mun gani kamar da ainihin ya fara cikin wanda sun kayi saboda haka sai ya ce ne bari ya kwamfani sai tambaya nan sokar ne ce wala cikin mutane wa ka kusu duka sai ce mai aisha sai ce to a maza fa tun da ita mace ce sai ce babanta sai ce sai kuma wa sai ce sai wani sai kuma wa sai wani a murjin a sai ce da na ji kai kayyar sanya ni a zama na ƙarshe sai ya je da tambayar shi to ko zama da ita ce siyasa ta cewa. yin murmushi a fuskar mutane alheri ne an ce ana son mutum ya yawaita murmushi mutum ya zama kamar sa kullum yana ɓata rai saboda tsara gina to wannan zai iya sawa matsaloli na bakin ciki su taron mai a zuciya an ce yawancin waɗanda suke da yawan mamaci sun fi tsawon rayuwa sama da waɗanda suke yawan ta fuska a nan sassarar ya ce ka haɗu da ɗan uwanka da fuska mai kyau za ka samu ladin sadaka ka'ida ta mafayi tana da mahimmanci a wajen mu'amala da mutane akwai kira tsarin wani tambayar tambaye shi ka ce a sunan masallacinsu da abokan gaba abinda wanda yake nufi shi ne akwai mutanen da ka san ba sa san ka ba sa ƙauna ka to amma in ka nuna musu kai ma ba ka tare da su za su iya taɗiye ka kusa taɗiyewa ko me taɗiyewa zai me taɗiyewa a haka ne a haka iya lalace me taɓewa asalin taɓewa shi ne za a sa ƙafa ne a farkon ƙafarka guda ɗaya ina fatan mun gane sai a yi haka a sata in ta zo ba sai ka fara haka ne kwanciya shi ne taɗewa a taka ƙafa can ƙasar ƙafarka a tsaye in aka tura ta haka za ka goce sai ka faɗi shi ne taɗewa to akwai mutanen da idan ta nuna musu ba ka san su kamar yadda suke ba ka ƙaunar to za su taɗe ka ka faɗi to in kana son zaman lafiya sai ka dinga yaƙi in kuma ka dinga yin murmushin ƙarfi da yaji saboda kar su gane ba ka tare da su saboda akwai mutane masu sharri wata rana nan sallallahu alaihi wasallam wani ya sallama da shi da ya sallama da shi yana fitowa kafin ya fito sai ɗan dangi ya yi, mana ya nuna mutumin mutumin banza ne amma bayan sun fita sai aka ji suna ta hira suna ta raha idan na na ta ce maka ya rasu lalata abin da ka faɗa kan ka fita game da mutumin nan kuma na ji kaje kuna ta hira ana ta raha sai shi aisha ai yana daga cikin sharrin mutane mutumin da ake jin tsoron shi saboda sharrin mana akwai mutumin da saboda sharrin sa dole kai mu'amala da shi Kada ta takwas ita ma tana da muhimmanci shine tuna abubuwan da Allah ya aibanta ɗan adam da su a Qur'ani yana taimakawa mutum wajen samun tauhidi in mutum ya maka wata fakara ko ya maka wata alkafara to sai ka tuna irin siffofi da dama Allah ya ji faɗan adam da su a so yanzu idan ya zama cewa ka nuna ba ka tare idan ka nuna cewa ba idan abu na wannan ka'ida ta tabbas shi ne in mutum ya ma wani abu sai ka tuno da dama halin ɗan adam yanzu tarbiyyar ke ce kika tsinci yaron a kan hanya a san baban shi ba a san mai shi ba kika zo kika rayu shi ya girma kika bai aure kika haɗa shi da yayin kika masa komai suka yi maka komai ya gama digiri kika samu mai aiki kika samu mai alaliyar mata sun kowa cin wanda ya rasa kika hada suka yi aure kika kara mai jari da zai kasuwanci wata rana kurin sai wasu suka zugo suka ce aiki mafi iya sace ma ba ta kai shi ya zo ya shigo gida ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba ya zo da sanda ma kafin ki an kara har ya fada miki a kafa to yanzu wace aya za ki tuna da za ki mamaki abin da ya miki shi wanda yana daga cikin abin da suke taimakawa ranka ba zai ne zama ci wata aya za ki tuna na wa ya sani na kawo littafin kin ga ayar da za ki tuna shi ne dama Allah ya ce inna kana zaluman jahula Allah ya siffanta ɗan adam mutum ne mai yawan zalunci kuma mai yawan butulci so duk butulcin da ɗan adam ya masa za kai mamaye na gaba yanzu mutum ne kace masa ya zo ƙarshen watan mace za ka ba shi dubu goma kawai ba ce gari ke ƙwanƙwa sama ƙofa ya ce gaskiya ƙarshen mace ya masa nisa inda ya ko dubu biyu ne a ka kawai ka ba shi Ka ga wannan halittar ne wace aya za ka kina ba za ka yi mamaki ba wace aya وكان الإنسان yin الإنسان Na? wa kana insanu akila dan adam ne yawan gaggawa ne su Allah ya yi dan adam ne yawan gaggawa so duk gaggawa da dan adam ya maka kakai mamaki duk wata gaggawa da ya maka kakai mamaki wata aya kuma da kika sa wa kana insanu akthar shay'in jadala shi kuma yana nufin idan mutum ya yi tsayayya da kai a kan abin da ka fi shi sani to shi ma ka kai mamaki saboda dama duk halittun da ɗan Allah ya halitta ba wanda ya kai ɗan adam yawan gaskiya Dama da ke bari mutum ka'ida ta goma shafi na ishirin da shi ne duk wanda ya kai kansa inda za a zarge shi to aka zarge shi ya ja. wani ƙa'idar daga cikin abin da take nufi ne duk abin kasar akwai zargi a ciki to kai kokari ka warware ka fitar da kanka so yanzu misali in kana tattara kuɗin marayu ko kuɗin masallaci to ka dinga gaya wa mutane ofis ɗin abin da aka samu in ba haka ba idan ka canza riga ka ce da kuɗin marayu ka canza kai ka jawo haka ne ko sau da haka ka dinga ba su update an samu kaza an kashe kaza an samu kaza an kashe kaza ina fatan mun gane idan misali kana darasu ko kana amsa fatawa ka daina yadda kuna aika da mace ka dinga tara su da yawa in ba haka ba kana aika da wata idan aka ce kayi wani abu kai ka jawo ƙa'ida ta shafi ne shirin ne ta kyautata wa suna zato alama ce ta hasken zuciya abinda wannan yake nufi shi ne yana da kyau in ka gama mutum ya yi wani abu kamar kyakkyawar zato saboda Allah ya yi umarni da haka Allah ya ce ishtaribu kafiran min al-zalm kulitanci da yawa daga zato saboda inda ba a zanni ido wani sashen na zato zunubi saboda haka yana da matsar amfani mutum ya kyautata wa mutane zato wani da zarkin magabata yana cewa inda zan zagiya a gemun ɗan uwana to da na ce wani ne ya zuba mai ba zan ce ya sha to haka ya kamata mutum ya zama to cewa yana kyautata wa mutane zato saboda hakan zai taimaka wajen ya zama to cewa an zauna lafiya ka'ida ta sha ka guji kalmomi masu harshen jami saboda suna haddasa matsala a tsakanin mutane me ne kalmomi masu harshen jami ya ke su me ambiguous word me ma'ana ambiguous word ah ne ambiguous word cokali shi ne ma'ana magana ɗaya ne ma'ana biyu ba wata ba su magana ce guda ɗaya amma tana ɗaukar ina gajen harshe shi biyu ne haka ne saboda don wana da harshe biyu saboda aka kaka ce harshe biyu bidiyo word ko kuma da larabci a tauriya shi ne ka faɗi magana ɗaya amma za ka iya ɗaukar duka ma'anonin guda ne shi ne bidiyo word wasu yan siyasa wasu mutane ne suka je wajen ɗan siyasa ajiyar saurari su ji mutane a bidiyo word suka je wajen wani ɗan siyasa saboda ka. sai suka tambaye suka ce masa kai dan ɗari ɗari ko ɗan izana ne suka tambaye shi ɗan siyasa saboda haka sai ce musu tun kafin gumi ya zo na fahimci addini amma kuma ina son wani ne ya ce tun kafin gumi ya zo ya fahimci addini ya ce amma yana son wani ne saboda haka su yake zana jumlar da ya faɗa ta farko na cewa tun kafin goma ya zo ya fahimci addini sai suka ce wannan ɗan gidara ne wannan jumlar da ya faɗa ta ƙarshe na cewa yana son wani yayi su kuma yin ɗariƙa ya suka ce ɗan ɗariƙa ne suka ne suka zaɓe shi to kin ga wannan shi ne ambitious god yawwa kamar yanzu da hausa bari gwada hausa kuna yanzu da hausa kaka ce wa mutum abu me ma'anar abu in an ce wani ƙaho ne waya san ma'anarsa a ba ka farko ba na jari kuma Jari? to ko kuma ne tana da wata da daban kuma tsaro na mene a marowaci sau aka ce da mutum ƙaho yana ɗaukan marowaci saboda in suka kalli ƙaho ba nama a ciki to ba a kambaran nama ba nama shi yasa aka ce da mutum ƙaho ana nufin marowaci ana amfani da ƙaho kuma a matsayin jari kamar yanzu da ya ce na namijin zaki mai ƙashi guda to kin ga da mawaƙi ya ce na namijin zaki mai ƙashi guda a nan gurin yana nufin jari to in zai yiwu in za ka siffanta mutum da ƙarfi kaka ce mai ƙauna saboda yana ɗaukar zagi, yana ɗaukar kuma jarumta shi yasa Allah ya da annabi da da da sahabbai in za su ce da anasar kalar ya dan jira su kasu ce ra'ina saboda ra'ina tana ɗaukar dan jira mu tana kuma ɗaukar zagi ina fatan mun gane ta ƙa'ida ta gaba wanda ba ya san zage shi to shi ma sai ya zage wani da mutane in ka zage su sai su rama so in kana so ka dinga fita tsalar tsalar to ya zama ka da mutane kalmomi ne masu kyau kuma galibin mutane idan dai ka zage su sai su rama ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin ƙa'idoji masu mahimmanci duk wanda ba ya so a zage shi da shi ma kan ya zage wani ya zama in za ka yi magana da wasu in ya musu kalmomi ƙa'ida ta goma sha biyar rashin amsar zuga ko mutane da zama faɗa da nasan musamman idan kana jagora to kada ka dinga amsar zuga wani ya zo cewa ne ya ci mutunci ka wani ya zafi ka kaka amsa musamman jagora za a zo ne yanzu sai ya hana yan adawa yanzu wannan shinkafar da ake raba ta azumi yawanci kowa yan jafiya sai ke raba ba ya raba yan jafiya da wannan ko kuskure ne yan wata bane yana ganin suna taɓa shi wanda kuma asali kamata a raba kowa da kowa saboda ne saboda da kuɗin jiha ne kuma na waɗanda suka zaɓe ka ne da waɗanda ba su zaɓe ka ba wani ya zo wajen imamu shafi ya ce wani yana zagin ka sai imamu shafi ya ce in abin da ka faɗa gaskiya ne to kai yi ne ko hmm. kuma ƙarya kake yi to ka gama faki ka gama zai sake dawowa wani ya zo da hasar basari ya ce wani yana zagin ka sai hasar basari ya ce mata shi ɗan bai sami ɗan aike ba ne shi kai kai ya samu ɗan aike ya aiko ƙa'ida da sha bakwai a shafi na talatin da ɗaya daga cikin littafin ya tura littafin ma ya ɗaya sunan nashi da na faɗa a farko na maganin na wani kun fara ya tako ba ku yadda ba yanzu mutum ya rike wannan ka'idoji zai yi hawan jini Ta sai kun ji ma wannan ka'idar ta goma sha bakwai za za ku gane cewa in mutum ya rike waɗannan ka'idojin ba hawan jini insha Allah shi ne mun sanya tashi ya zama fitina ga tashi mun sanya tashin ku ya zama fitina ga tashi wani ka'idar tana nufin akwai mutanen da Allah ya halice su dama matsala ne a rayuwarka dama su matsala ne kwata-kwata a rayuwarka haka Allah ya halice su za su fukile ka za su ci din duniyarka isa cin din duniya hannu ne cin din duniya to zaban ƙasa to me zaban ƙasa Na. to to ne saboda haka akwai waɗanda asali a rayuwarsu cin jin duniyar ka za su dinga idan ka fahimci wannan kakkai mamaki ka taimaka wa mutum ya fita daga dangi shi kuma ya tura ka ciki ka buɗe wa mutum ƙatar shago da ka yana fama da talauci a kusa da kai kai kuma ƙarshe ya hana kwastomomi zuwa wajen ka to akwai mutanen da Allah ya sa su inje suna raye to kai ba ka zauna lafiya ko akwai mutanen da su'ud shurai su'ud shurai na harin ya ce akwai mutanen da har abada ba su yi kama sai in kawo sai su yi ka kabari shi ma don su tabbata an rufe kan ya su dawo kun yanzu akwai su ba su taɓa roka a komai ba amma sai in sun ba labarin ta mutu sosai su zo a raka ka a raka ka tare da su shi ma za su je ne su tsaya a kabarin su tabbatar an turbuta maka ƙasa ya su wasu a nan ne kawai za su yi ka so in mutum ya fahimci waɗannan ƙa'idojin zai zauna lafiya kuma na tabbatar da cewa yau da yawa daga cikin idan sun koma gida za su ta tunanin wasu abubuwan wanda suka fara a baya wanda insha Allah ya kun maganin su kuma kila idan da suna mamakin abin da ya faru yanzu za su dina ka'ida ta gaba daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane ka'ida ta ashirin shi ne adalci ga abokin mu'amala mataki ne daga cikin matakan Abin da wannan ka'idar take nufi shi ne idan mutum kuna da matsala da shi to ka tashi magana kan shi kamar adalci za a ga wasu ba su da adalci in kai wa mutum kuskure da yawa za su sai kwalle ne ɗinka duka duk wani alherin ka sai ya rusa yanzu na tambaye a ƙur'ani ya Allah ya aibantawa a ƙur'ani ya fi faɗan munanan halaye suwa ne na yahudawa amma kuka da Allah yake magana a surat tsari imran ya ce rai su sawa'a ma'ana ba duka suka taru suka zama ɗaya ba shi ne ma'anar laisu sawa'a ba duk ɗaya suke ba ina fatan mun gane so idan ya zamanto cewa idan ya zamanto cewa kai yadda da wannan wannan zai ce makama. bari ku ji wata fita yar gajeruwa da na kawo ta cikin wannan babu zai ishirin wata mace ta ce da mijinta ina abokin ka abdul sai ce abdul aimun mun bata sai ta ce masa abdul mutumin kin na tabbatar tun da kuka bata da abdul to laifin kai kai ne ba ka da kirki shi yasa kuka bata sai ce a ba haka ba ne sai ce ai abin da ya faru da ni da abdul shine mun yi aikin da a 2022 kistan nan ta kuma kisa ce ya mun yi aikin delegate ne muka samu kuɗi saboda haka sai na ce zan sai mota shi kuma abdul sai ce a kan sai mota ƙara wani to shi ne a kan wannan maganar da muka saboda na ƙara aure shi ne idan na kira shi ma baya ɗaga waya sai ta ce rabu da ɗan ta yawancin waɗannan mutanen dama masu siffar munafukai ba na son kin ga a farko ta nuna cewa abdul ya fi mutunta ke amma kin ga laifi ɗaya ya saka shi al'asirai munafukai to wannan yana daga cikin rashin adalci a mu'amala yana da kyau in mutum ya kuskure a aibanta shi a gurin da yake da matsala amma gurin da yake da gurin da yake daidai ya kamata a ba shi haƙƙin shi ya ta shirin da shi ne karfin tawakkal yana hutar da zuciya abin da wannan ka'idar ta ke nufi shi ne in kana mu'amala da mutane ka zama kana da tawakkali ne ƙarfi nisa ba wanda ya isa ya cutar da kai duk wanda ya cutar da kai to dama Allah ya rubuta abin zai cuce ka shine malam malam annal ummata لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت السماء in duk mutane za su tare da niyyar su cutar da kai da wani abu ba su iya cutar da kai da komai ba sai da da Allah ya rubuta zai a wajen duk alƙalman da aka rubuta kaddara da su an ɗauke su kuma takardun masu sun bushe wani ya zo wajen kare filin wani ya ce wani yana zagin sai kare filin wani ya ce ke ka khalifa to fannin da ahadu masha ya ce littafin ka ne na ayyuka ya je ya cika shi da abin da ya ga dama to yanzu a ce dukkan kunan kowace za ta ɗauki wannan na aka ce ya ci mutuncinki ko ya shiga eh, rayuwarki ko ya wani abu mara kyau a kanki kawai ki ce littafin ka ne rubuta abin da ya ga dama saboda aka ce ta da matsayi aka zo aka ba shi labari aka ce wani yana zage shi yana ci mai shi sai sai kayan marmari ya kai mai sai kunya ta kama mutum ya ce aka rama wani mu da muke zage ku kuma shi ne da kyauta da matsayi ya ce a wannan ai sai dai a da ya ce mutumin da yake ba su kyautar kyawawan ayyukansa don ka ba shi wannan an ce dai an sa da haƙuri ina fatan kuma waye zai iya jarraba wannan shirin da yake a shafi na 36 shi ne ba da kulawa yayin sadarwa alama ce ta girmama yanzu musamman da Allah ya jarrabe mu da waya za a ga mutum mutum yana mai magana amma yana tafiyan na waya yana da kyau musamman in mutum ɗaya ne ya ce maka magana ka ba da dama ka saurari shi wani yana daga cikin alamomi waɗanda suka yi girmamawa wani za ga iyayen sun suna mai magana yana jin na waya kada ta yi shirin yau ka nisanci jayayya mutane za su soka in dai kana so mutane su soka to ka nisanci jayayya mutane ba sa son mutum ya jariya wani mutum aka ce masa wanda ya sa kai na ga kowa lafiya kuke zaune da shi ba mu taɓa ganin ka samu saɓani da wani ba kowa kalau tumul kuke zaune da shi sai ce eh, an yi muna magana da mutum to duk abin da ya ce mun cewa ne gaskiya ne ko ya zama zan ce haka ne sai mutumin ya ce to in dai haka ne kana da matsala ya ce kai ma abin da ka faɗa gaskiya ne a nan sosai ne ce duk wanda ya bar jayayya to na lamunce mai gida a gefen hancan ne ƙa'ida ta biyar tana da muhimmanci mutane ba sa ba da kyautar girmamawa duk wanda kuka ga mutane suna girmama shi shi ma yana girmama su amma a banza mutane su girmama ta zai wahala duk wanda kuka ga mutane suna girmama shi ko mutum ne mutakabbi mai girman kai to sai dai girmamawa ta wucin gaya kamar yana da mulki suna su samu wata bangila ko wani abu daga wajen shi ko yana da kuɗi suna so ya yi musu yayyafi ko yana da ilimin da kila ba su samu a wajen wani mutum shi za su iya girmama shi amma mutane ba ne ba sa in ka girmama su su girmama in ba ka girmama su ba su wancan kala da ka yi mutane ba sa san wanda ba ya amsa kuskure musamman mata da mashi musamman na sama da na ƙasa mutane suna san wanda in yi kuskure haka gaya masa zai ga cewa ya yi kuma ya gyara amma wanda zai ƙi amsa ko in ka mai faɗa ya hayayyar ko maka wannan mutane ba sa san irin Hakin, annai ya wallafa littafi mai suna al-mustadar tun a rayuwar shi wani ya rubuta littafi yana challenging din shi ya fito da wasu gyara rasu da kurakuran da hakkin ya a cikin littafin hakim annai saburi haka ya ɗauko littafin da aka rubuta kurakurai shi yana karanta wa ɗaliban sai ce musu nan ku gyara nan ku gyara nan ku gyara nan wannan zuciya ce mai kyau ƙa'ida ta ishirin da bakwai yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya ba abin da ba ruwan shi akwai mutanenmu na eh tarko ma la ya ne ba ke eh, hadisi ne kuma ka'ida ce sun mutum yi amfani da ita zai huta a mu'amala mutanen mu zaki ga akwai shiga sharaba shanu akwai su guda biyu da za a ɗara da rai kira suna ne suna na faɗi mu iskiya Allah ya yi da rabai Zainab abdullahi kayan zai zafi wani na'am mutum yana da matsalolinsa amma sai sai da shiga matsalolin wani yana da kyau mutum ya zama cewa ba wanci da matsalolin mutane wannan yana da ina fatan mun gani da haka yana da matsala amfani mutane su saba akwai wani ɗalibi da wata wasu musulunci ta madina da shi na tasiranci da shi yana mana darakta na da'awa a wani guri da muke harkar da'awa a madina ya ka zo ana kushe ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙasa da shi sai ce da wanda ya fi kushe shi da ɗan yi shi ɗan dakata ya ce na yi nazarin kaina ni da kaina na gano cewa ina da matsaloli guda goma sha uku inda wani ne zai yi nazari na da sai an samu matsalolin da suka fa ita saboda haka tun da ina da matsaloli har goma sha uku kuma ruwa ana da matsala wani ba na so ya ya ji bai huta ba wannan ko a cikin ya je nazarin matsalolinsa maimakon ya zauna yana tattauna matsalolin wasu ayyawa huta ayyawa ta ishirin da takwas tabbatar da labari kafin ya shi alama ce ta littafi in mutum ya zama kudin labarin da ya ya shara to zai zama cikakken mahaici musamman yanzu lokacin social media yanzu kuma shugaban ƙasa mara gari akwai lokacin da aka ce da ya aure aka mai kati da gurin da za a a auren da komai da komai aka da kwanciya duk aka yi kuma duk ƙarya ne so yanzu nan za a kera labari in ka zama a social media kawai da kaga labari sai ka shahara za ka zama mabayyaci akwai malamai da suke faɗa wannan kawai mutum sai karanta labari a jarida sai zo ya hau mumbari sai hudu ba sai ka zama mabayyaci so yana da kyau ka tabbatar da labari kafin ka yada alhuda huda da ya kawo annabi suleiman labari cewa ya ga wata mace tana bautar rana annabi suleiman ta yi da shi sanan zuru asadakta an kunta inar sati za mu yi nazari mu duba abin da na faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne haƙuri da juriya mu'amala da mutane tana buƙatar haƙuri tana kuma buƙatar juriya in ba ka da haƙuri ba ka da juriya ba za ka iya mu'amala da mutane saboda in dai za ka yi mu'amala da mutane to dole sai sun cutar da kai dole sai sun cutar da kai saboda haka yanzu idan na tambaye ku waye ya fi daɗewa a halifanci a waye ya fi daɗewa a halifanci a cikin sahabai waye fi daɗewa duka duka sahabai waye ya fi jima a kan halifancin Na'am, wane ne a umar ali ya yi shekara tara da watanni na muawiya shekara nawa muawiya yi shekara nawa yi arba'in ashirin yana gwamna ashirin yana shugaban ƙasa daga cikin dalilai shi ne yana da haƙuri da juriya muawiya yana shugaban ƙasar musulmai duka wata rana muawiya ya zo wata rana muawiya ya zo sai ya zo madina sai ce da alfa ina kuke ɗan madina sun zo mun gaisa amma ku muawiya ba mu ba ku zo ba amma ku ansar ba ku zo mun gaisa ba shi muawiya ne yake cewa da abu ta da al'ansari ya ce masa mutanen madina sun zo mun gaisa amma ko an sa ba ku zo ba sai ce ba mu da abin hawa sai ce ina raƙo sai ce mun ƙarar da su wajen neman ka a yakin bada ya shi ba abin da ya ce ma saboda haka duk mutumin da zai zan shugaba dole sai ya yi sadaka da wani ɓangare na mutunci shi wasu sai mutane ba sa san wanda zai dinga yaban kan shi sun fi so su ji ka a bakin wasu ƙa'ida ta talatin da ɗaya karanta tarihin maza zai sa ka samu ƙwarewa in kana so ka dinga ganin mutane a tafin hannunka kawai in mutum ya maka abu ka dinga kallon shi a takun hannunka to ka dinga karanta tarihin magawa wannan jirgin makamaka maka sosai ka dinga kallon mutane a takun hannunka a wani mutum na kawo wasu da cikin labarai da sunanta alƙabi iya ba iya ba a shafa alƙabi iya alƙabi iya Allah ya mata sai ko kwakwalwa ta gana da cikin sauƙi da ya kalli abu ke gane shi ya taɓa ganin wasu mata kallo ɗaya ya musu ya ce ɗaya eh, budurwa ce ɗaya eh, bazawara ce ɗaya eh, kuma tana shayarwa shi kuma daɗin firasa shi in ka tambaye shi da ka tambaye shi zai gaya maka aka ce ta yi aka gane budurwa ita saboda na ga ta ɗora hannunta a ƙasar cibiyar yawanci 'yan mata a nan suke ɗora hannunsu ko hoto za su ɗauka aka ce ta aka gane ba zawa ya ce na ga ta ƙora min ido ba ta ƙura ido <laughs> ina fatan mun gane ta yaya ka gane mai tayarwa ya ce na ga ta ɗora hannunta a kirjinta wata rana wani ya zo yana tsaye yana haka sai ce wannan farawo ne yanzu za a zo a kama shi aka ce sai aka gane ce ya zo ya kalli nan ya kalli nan ya kalli can kuma la ce shi an zo an kama shi saboda haka idan idan kana karanta tarihin waɗannan za ka fahimci mutane ko mutane a tafin hannun za ka dinga ganin su wata rana wani ya zo ya ce masa wane na ba ne na ba wa ne ajiyar kuɗi amma ya hana ne aka ce a zo da shi sai aka zo da shi sai suka zauna da alƙazi iyas sai alƙazi iyas sai ce mata, to ya ce da wanda ya kawo ƙara ya ce jika ka gani ko ila za ka jika ka gani za ka naka a inda ya baka ajiya saboda haka sai ya tafi mutum. shi kuma wannan da aka kawo ƙara sai ya zaune da shi ci gaba da yanke hukunci a gaban can sai ya waigo ya ce ya yanzu ya kai isa gurin ko bai kai ya ba ya ce a ɗan saura saboda haka yana dawowa ya ce ba shi kudin shi so akwai abubuwa da yawa yau da gobe za ka iya ganewa idan kana karanta tarihin magabata wata mace ta zo wajen sayi na ali mijinta ɗanta kawo karasta cewa ta ce ita ba ba mashi ta ce akai akai da matan nan ta ce ba ita ta haife shi ba saboda ita fara ce jajawar shi kuma ya fito a baki saboda aka ce ta ce ita ba ba ba shi ne aka yi aka ce sai na alibi ga ba shi ne sai ce to ba matsala sai ta da yan wanda duk hukunci da na yanki a kan wannan yayi suka ce ce eh, to ba matsala kai ka je na aura maka ita ya ce da yara ya ce na aura maka ita kuma kakka zo mun face sai na ga alamar ka aure shi sai na ga alamar ka an gunce ya ce da hassan ya miƙo mai da kayan biya ta sadakin haba matan da sai ta fara ƙara tana ko oh, izini wallah wallahi ƙana ne saboda shi sai da na'ani ya san in dai mace ba dabba ba ce to mace ba za ta iya rayuwa aure da ɗan da ta haifa na cikin ta ba to shi yasa sai ya bi wannan dabara ya yanke hukunci so idan mutum yana karanta tarihin magabata zai san abubuwa da yawa ƙa'ida ta talatin da shi ne bai zama dole idan ka yi wa mutane bayani su fahimta ita ma wannan ƙa'ida in ka fahimci ta za ku huta mana kakkace in mutum yana neman bayani a wajenka ko yana zargin ka da abu in ka mai bayani dole ya gane kuma ya yarda a'a Allah bai yi mutane duka haka ba shi yasa Allah yake yawan maimaita a nan sallallahu a cikin hadisi in alaika illa bala in alaika illar bala aikinka shi ne ka isa amma maganar wai kowa ya yadda da kai wannan ba aikin ka bane lasta alaihim bi musaitir Allah bai dora ka akan su ka'ida ta ƙarshe za mu tsaya a kai shi ne barin zinubai yana jawo ma idan ka ga mutane suna muna nama mu'amala wancan ya ci mutuncinka wancan ya zage ka wancan ya ce kai ka gane ko ta ina to yana da kyau mutum ya yi wata istighfari ba mamaki wani abu yi wa Allah Allah ya fito mai ci wannan kuwa ina fatan mu gane akwai wata isra mai ban mamaki da ibrahim ɗanyin ya kawo ibn al-qayyim ya kawo ta a littafin al-fawaid wani mutum ne wani yake ta zagi shi na ta dora mana sha sai ce mai dan tsaya dan dakata sai ya shiga gida yi istighfari ya karkantar da kai yana fitowa sai mutumin ya kasa zagi shi sai karfin hali ya tambaye shi ce aka yi na kasa zagi ka sai ce tun sunan wani na nisan na tsakanin ya na tuba ga allon da ya ɗora ka a kaina dama wata matsala ce ta haɗa mata allah kuma na je mun saboda aka yana da ke mutum ya nisanci aikata zunubai saboda suna iya haɗa shi suna iya haddasa mai matsaloli tsakanin shi da mutane amma ba koyaushe ba ne hakan take faruwa waɗannan wasu ne daga cikin ƙa'idoji talatin da biyar daga cikin littafin mu ka'idojin mu'amala da mutane wanda ina ba da shawara kowa ya sami dama ya sake karantawa da kyau in zai yi ma kowace a cikin kusa karanta littafin nan kamar su bi su duk karantawa sai ta ƙara gano wasu abubuwa wannan gaskiya zai taimaka wa mutum haka kuma maza ma tunda akwai maza ma da suke jin mu lallai in mutum ya karanta wannan littafin kuma ya fahimce shi da kyau a tafin hannu zai dinga ganin mutane zai dinga ganin mutane a tafin hannu kuma da wuya ya samu mutumin da zai bata mai rai saboda musamman karfe ka'ida ta farko kowa za ka yi mu'amala da shi ne gwargwadon yadda ba zai zama maka mushkila Allah ya ba mu dacewa ina ga ma rajiyu za mu taɗaita a nan sai mu ba ka ragamar saboda na san akwai masu tambayi hakan ne da littattafai a waje ya ce a waɗanda suka tambayi memory card to a faɗa musu cewa an kawo yana nan allah ba mu sa الحمد لله رب Allah ta kama da alkhairi kan wannan fadakarwa kuma mu Allah ya ba mu ikon aiki da wannan abu da muka saba insha Allah Allah ta kama kuma da alkhairi kan wannan gudunmawa ta zuwa ko ta taimaka ko na bangare a cewa wannan abu ta tafi kamar yadda ya kamata abu gudunmawa na akwai tambayoyi Um, kamar haka insha Allah uh, wannan tana magana cewa uh, ta je wasu malamai kuma yadda ke cewa da na dariga da na kuri ne suna cewa magana da ya dare wai uh, ba haka abin ke ba idan goma ƙarshe da ake cewa abin ne da aka riga ko a cikin sura ya kawo ta abin ya riga ya wuce a kai bayani ma dai shi wani na gaske wannan lamari wannan ba maganar malaman tarika ba ce ba ta malamin idara ba ce wannan maganar suwaye yan wa an ƙara ƙasa waɗanda ba ke yarda da fasta annabu ba suke ɗaukar mamagarin katunan mutane wannan gaskiya magana kirki ce saboda maganar lailatul adal hadisai ingantattu da suka tabbata a cikin hadisai a cikin littafin da yake kowane daraja a littattafan hadisai shine bukari bukhari shi ne a takaice so magana ce ta kafirci saboda duk wanda bai da hadisi a nan sallallahu ba inda dai da gaske ne za ga daga musulunci ina fatan muna gani ya fita daga musulunci su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi cewa lailatul qadr tana cikin goma karshe kuma a goma karshen ma ya nuna tana mara a maran ma wasu malaman da yawa suna ganin tana cikin daren wani dare daren 27 saboda haka kuma na na aisha ta tambaya a nan sosanan cewa waye ya me za ta faɗa idan ta ga daren da kadari ya ce da dinga cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa afwan ka ka ta tabbata ba wani malamin tsarika da zai faɗa wani maganganu ne na ɗan iska Thank eh. you. sai mai tambaya ta gaban sha'ala tana magana cewa um, allah ta kama da alkhairi uh, mutum ne ya yi tuba tana hanka uh, so ranar kiyama za a cire mashi uh, wannan abin da ya a cikin jerin munan ayyukan nan eh mutum ya tuba in allah ya anshi tuba to Allah zai cire masa shi amma ya kamata ku riƙe wannan sharaɗin in Allah ya amsa so inda matsalar ta shi ne ba ka da tabbas inda matsalar take shi ne ba ka da tabbas in ka tuba Allah ya amsa wanda shi ne babban matsala in ba na haka ba a mutum sai ta shawo da shi in dai Allah zai yi ubanka ai ba ka da matsala kamar inda matsalar ta ba a kada tabbas ko Allah zai amsa ko Allah ba zai amsa ba ina fatan muna fahimta to shi ne Allah ya ba mu eh, kuma tuban ya zama ba tuban musu ba ya zama tuba ingantacce kuma yanzu shugaban ƙasa ya ce a yi yaƙe mai amma da wuya ba tuban musu ba ne tunda wasu abubuwan za a sake da wuya a nemi maslaha ɗan ƙasa za a ci gaba da yin su ne kawai to ba a sake yin wannan tuban na wuyi na'am na'am sai mai wannan tambaya da assalamu alaikum amma da menene misalin kana azurfa da zinari to gaskiya sai na duba in na duba sai mu sanar da ke ko a tafsiri saboda kusan duk sai ya canza na'am wannan ta ce allah ya saka da kai tana da sha'awa kuma idan tana waya da saurayinta takan rage sha'awar amma shi kuma bai so yin waya tana kashe murya in tana waya bai son haka da kuma yin wannan sai ke rage mata sha'ato a ƙarshe dai ne ah, ne shawara shawara yin haka kawai fi sauri a kan kwana ku wuri, ita ce babbar shawara sannan kuma shi wannan abin da take ai haramu ne eh, in dai mace ba karga ka aure ta ba maganar idan za amfani da wannan wajen rage sha'awa wannan kuskure Allah ya ba mu sai wannan tana magana assalamu alaikum ita ce tana jin ta tana jin mijin ta bashi shi eh, sai ta ce mata so yake ya biya ta kudinta zai sake ta to malam ya matsayin aurensu ya kuma kuma ya ce kuma har yanzu bai biya ta kudin ba mana zai sake ta sai biya ta bashi in ya biya ta dai e in ya biya ta sai ya sake ya eh, tun da ya ta mara biya ta ila ta ba shi a wuki kenan auren yana nan mana tun da ai bai biya ta ba ko amma dai shi sa wannan sharɗin zalunci ba shi da alaƙa ya zai ya ce in yana bin ta bashi tana bin shi bashi in ya biya kuma a bakin aurenta wannan kuskure ne akwai maza da suke azzalimai irin wannan akwai wata mace da na sani akwai matar da ta taɓa kira na a waya mijinta mijinta ta ce gari kawai ne ke kawo mutu tsurar tare da ta takura ta mai magana ya ce to ko dai a kawo ce kanan kamar a tafi ta kin da nuna tun da tana da ya'ya ke tsayarta ina fatan muna su wanda duk zalunci ne ya waje ba in mutum yana da mata ya ce da ita gwargwadon abin da zai Allah ne ya ku. Sai eh, wannan tambaya da wasu assalamu alaikum. Tana son malam ya hankalin masu a yadda ake yin abin da sun aure ko kina da sauransu ga ma'auratan suke kafin yin aure. a yi eh, na misali za a wani za a yi hotuna eh, ita abin da oke primitin primitin gaskiya ne bai dace ba musamman a yi hotuna ana rubuta suna ana sawa social media ko da ya halatta kamar ta da shi ya koya mata shi amma ba a cikin da ya ita a social media kowa ya sani ba ne ma ke halatta idan kai aure aka yi auren komai za a yi suna neman su sai wani ma'ana kimanin wanda ya yi sallar shafa'i sai ne zai wuturi idan ya tashi ta aiki sai bai samu damar tashi ba ko ana bin shi koko bayan ne ke ta wani ko bayan kwanaki ko ce shafa yi ta yi sai ba sai yi wuturi ba جميع أن أشعر جديدي أيوت بيهم يتبع عشرة قبل أن أتنا أتنا أنا جنت وانا وجد وجد من الناس شيء يمكن يبقى على جديباني أما سكتا شيء نكالشي كما أنا إيارا ما شاهدوا على جاء أسفا حد بعد أسفا ما أنا إيارا نعم. ما شاهدوا على جاء أسفا نعم أعلم أنا ما لك دمت من يأكل في كارا شعوكي أزم الله وجبا أكلم eh ya danganta mace shekara sha uku zai iya yiwa ta balaga zai iya yiwa ba ta balaga ba amma in dai ba ta ga gashin mara ko haila ba to ba ta balaga ba mace ta kai shekara sha biyar da take zama bayan Allah ne wani. Maza ma da sha biyar. da wannan masu tana cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ce a gurin sallar ta hajji wani babu kyau ka rike qur'ani a hannunka a cikin sallah ɗaya kenan na biyu kuma shi liman yana iya rikewa eh yadda malaman ke cewa liman zai iya rikewa saboda na aisha tana da liman da yake rike qur'ani ya ja ta sallah amma dai ma mu abin da yake kasta yake kawai su shagara da kushuki wajen fahimta abin da sallah take malam ne ne hukuncin namijin da ya rungumi macen da ba mahalama su ba ita kuma macen kuma mai hukunci ta. Wanda ya kowa ya kama da hukunci. kuje eh, wannan da ce assalamu alaikum da ana mana a yi dan takaitaccen bayani ake neman aure a musulunci ya ce neman aure a musulunci ka ga yarinya ta maka za ka je wajen ta kan yi ido in sun ba ka sai ka fara zuwa kucin amma ba a san yawan zuwa saboda yawan zuwa yana buɗe ƙofofin shida inda kun daidaita kawai za a zuwa ka inda kun daidaita kawai za a zuwa ka ka rana ne sai a ɗaura kuma mutuƙa kun daidaita iya da shi ɗaya ma na iya sauwa sai an ta an ta an ta an ta ina fatan mun gane yawan waya shi ma malamai da yawa suka ce haramu ko wanda ma duk da ke waya tana kashe abin nan dare da ita yawan waya haramu ne ba a san yawan waya kuma gaskiya ina ba iyaye shawara inda saurayi da budurwa suka daidaita su kawai a maza maza a ɗaura abu saboda yanzu da yawa ana yin tsirwiyar ɗin na asali mace ta samu ciki tun kafin ta je gidan mijinta mu da allah ya jaraba da an kafa tori muna samun irin wannan da yawa yana da kyau gaskiya a kula allah ya ba mu yaci in dai sun daidaita kuma ina ba da shawara a rage ruwan ido idan wani ya zo yana son aiki in dai ya cancanta aura mai kada a yi ruwan ido wata mace ta yi ruwan ido lokacin da ya kamata ke aure ta dinga cewa da samari ba za ta aure yanzu ba ƙarshe sai da ta fara shekaru har hausawa suka daina zuwa ya zama waɗanda suke wajenta daga bayan da sai in yamai su kaɗai ne suke zuwa da shi A ma shi ma bayan ban yadda daina zuwa ya zama saura in yamai ina fatan mun gani so yana da kyau ta ka a yawan ido maza suna wahala ne gara mata wajen ba laifi ana samu cikin sauƙi amma maza yanzu na kirki suna wahala sosai allah da gaske ne kuma a tatin da ya wuce na faɗa mu zan ƙara bayan maimaita mu lokacin da muke karatu a madina 2002 farkon zuwa mu a gari ɗaya akwai 'yan mata dubu hudu wanda ba su da mai muna ba mamaki to kana wani ina lai yanzu aka tuna ba a samu 'yan mata dubu hudu da suke sa aure ba su da miji ba ba za a samu ba wala za a samu amma kaga a da lokacin ko ɗari biyar ba a samu a katsina ba ma radio ai ko aka katsina yanzu dubu hudu to nawa ne ma dubu hudu ai ba ya la a so a taɗaice kar a yi ruwan ido kika samu wani mutum ɗan daidai ko da ba zai iya miki duk da kike da su ba wallahi ina yawan maimaitawa ko da ba zai iya mutu hidimomin da kike bukata duka ba in kika samu mijin da zai iya mutu rabin hidimomin ki ne da kullum wala ki rufa wa kanki asiri in dai kina da wanda zai taimaka miki ki rufa wa kanki asiri ki aure shi ina fatan mun gane ki rufa wa kanki asiri ki aure shi saboda babu tabbas in kika rasa shi zaki samu daidai shi kuma wani abu da ba ku sani ba ko kuma wasu sun sani wannan yana daga cikin alamomin a kiyama cewa mata za su yawa za a ga mutum ɗaya akwai 'yan mata hamsin da yake da suke ƙarƙashin shi akwai wanda ya gaya mu ya ce yaran shi 'yan mata guda tara ba ta tara ya'ya goma Allah ya ba shi namiji sai mata ta da na je north can ƙarshen north ina lakca. na faɗi wannan misalin sai wani ya ce mu malam ko da ni kake ne ya ce wallahi ni ma haka ne yara na goma ‘yan mata ta so ina ba wa iyaye shawara a guji ruwan ido a guji tsananta bincike a yi bincike amma kai ya tsananta kamar yadda muka faɗa da zuwa wani mutum wanda bai da aibi in kika ta mutumin da aibin shi ɗaya biyu ne a ba shi in dai ba Muna na ba ne aibubbuka idan kika samu mutumin da zai iya mata yawancin hidimominta wasu kuma ba zai iya ba ki ba shi wallahi malam akwai malamin mu da ya koyar da mu 2000 yana gaya mana muna ta mamaki ya ce a kadar ya je jana'izar budurwa ɗin shekara hamsin shekaru ashirin da shida muna ta mamaye a kadar to ko yanzu ba a kama hanya ba a nan ko a yanzu an yi bincike sosai za a samu yan mata yi shekara hamsin to yanayi ne ya zo mana na dadda tashin alkiyama yan mata za su yawa mata ma da yawa za su mutu ba su aure ba so a guji ruwan ido a guji tsananta sharuɗa kamar yadda wani mutum a tsarkiya duk lokacin da zai aure sharuɗa ke samu na matar da zai aura ƙarshe yadda akwai matsala ita shi yanzu ma kawai mace yake so ya aura ba shi da wani sharaɗi kawai dai sharaɗin shi ne ta zama mace iya shi ne sharaɗinsa so wannan gaskiya ina ba da shawara kan wannan kuma har ta su da ya wuce ma na jawo hankali kan wannan wallahi da yawa ba san da aka so su ba su so wanda ya ke son su ba wallahi daga baya sai sun yi nadama su ce ina ma da wacce kofa ɗin da aka ba su sun amsa Allah ya mamu sa je mara wannan yana magana cewa da Allah ma mutum waya zai yi da wanda suka fi suka wata sihiru ya zai yi da waɗanda suka taso shi wajen sihiri na farko ya zama mai ƙarfin tawakkali na biyu shi ne a ƙula'uzai ta da yamma insha Allah ba za su mai um, wannan kuma ta sama ne wa uh, ta ji wani malami ko malami na cewa auren cikin wuta haramun ne da sai na ji ana cewa wai matar da ta yi auren kusan wuta ɗin inda mijin da ta rabu da shi bai sani ba babu da yi to mene ne matsayin sa a wani wannan ba wani babu da ba a wani da ya yi a wajen wasu malama amma da shari'i me ne shari'i shari'i shine ya zama ba ta yi abin da zai fuskita ba ba ta yi abin da zai tafi ta ba kamar yanzu misali mace ta tada fitina haske ya suke ta ne su koma wajen na farkon wani hawan ne ba kuma akwai cuta suka ce ne ya biya su wannan samarar ne kuma auren ne ba ya yi su fansar ta je ke auren don ta dawo mai wannan haramun haka ita ma idan ya zamanto cewa idan ya zamanto cewa ta yi abin da zai rabu da ita wani ustaz wata matar wani tsohon kwamishina suka rabu aka yi sai sai ta zo ta samu wani ustaz malamin islamiyya ta ce don allah ya aure ta malamin islamiyyar nan ya da saboda ya gane ruwa ba tsarar kwanu wani da ta ba gace shi ta kama shi ta mai wani kis kawai malamin ya Yi aure ta aka ɗaura aure bayan an ɗaura aure da wasu 'yan lokuta sai suka ɗan fito wani waje haka na shakatawa sai suke da malam duk da ake namiji ka na namiji amma dai ka san zaman ba zai yi wahala wala haka ya suke su yana kuka sun da irin wannan awar da yi ba akwai wata mace da ta taɓa kira na wanda iban matan mata suna da dabara a kawai a lokaci ta aure ke auren cikin wuta da ke auren cikin wuta sai ya zamanto cewa ranar da aka ɗaura aura sai ƙoƙarin suka sani yana fita sallar isha ta a ranar da ya dace ya ce wani take ta mai kuri sun ga wannan auren ne ba ina cikin ina cikin mamakin wannan auren sai aka kira ne 2020 ne sai aka kira da ana musu fatawa a kan wani auren sassauta wanda ya wannan ba mamaki shi kuma ba ta maya ta tafi gidan ta danka kaya ba ana ɗaura aure irin ango da shigo gidan amarya ɗin nan a gaisa a yi hoto kawai ta ja shi wani ɗaki suka kaka shi ke nan ke fito ta ce ya sake ta wannan duk bai halatta ba saboda haka tabbas idan mijin farko bai sani ba miji na biyu bai sani ba ita kuma ma ba ta abin da za a sake ta ba to auren ya yi za ta iya koma wajen wancan in dai da sanin su wannan annabi ya tsine musu kuma auren ne ba shine la'anar lahul muhallila wal muhallila la Amani da yawa ina mamaki mutum ya saki matar shi ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har guda uku malam kuma ya zo yana so wai a daidaita su dawo to me sai har aka mata saki uku me sai kuma har da ta dawo yanzu kenan na kwana biyu ko uku a kai Mm-hmm. auren da yi ba haram ne in ya sake da ne ta auren da ne na shi ma kuma auren da aka yi na kisan wuce shi ma haram duka mu je ma haram sai kan ba ka ta zama alaikum malam wai mace ce ne ta baya ba ta abinci ba ya ɗauke hakokin da suke kan shi na ciyarwa sai um, wata rage koko da yanayi ga wajen bangaren fashiyabi sai ce wanda insha Allah zai tashi kauta um, shi ne suke cewa ya mara ya mutum wannan magana eh gaskiya ne za ta iya shiga wuta saboda nan sassan ya ce duk masu da mijinta ya nemi da bata amsa mai ba za ta fara mala'iku suna tini na to kaga it's possible to shiga wuta na mujewa da da wannan ƙarin mutum ta biyu eh, ga uku bane a hannun ba eh suna dai da muhimmanci wa to ukun kawai da ya kasu suna da hudu ne wannan tana magana cewa labarin da zai hukuncin mijin da ke zuwa wajen matar da hali ba a wurin da yake wata yana da matar gida kuma wani kafin wasu malamai na ba da fasar cewa za a iya zuwa kuma an ma a kusanta wadda ba wajen ke ba a akwai ya halatta ka je ziyara wata matar da ba a ɗakin kuka ba amma ba a saduwa ce da wata ake ɗakin Allah ya yi wannan kisa ya kama da wani wai idan ta yi sujada ta kance allah ya kara mana da daraja shi wai kusa ita sanin sabo ne har yin haka eh, da ni ta yi da karatu ne Allahumma salli ala Muhammad na'am wannan ta ce assalamu alaikum wata ce ta aure turai, kirista shi ne a matsayin awal saboda Allah ya ce wala kinki mushrikina hatta yu'minu kada ku aure kada ku aure mushrikai da har sai imani so <clears throat> ita mace ba za ta iya aure kirka amma kirka ba za ta iya aure mutum wanda shi ne ka'ida نعم E, ba rauni ba ne kawai saboda damar ciyar da kawai mace kujina idan kirista mace ta auri kirin mace mace musulma ta auri kirista ne ya zama yana sama da ita ya zama kafirci yana sama da musulunci na sai wannan da eh, dama da malam eh, yanzu ta ji magana da kai yanzu cewa a kan yarinya da aka yaba ba da aure ba to akwai ita irin wannan din kila ko ta tsanta ne ko a wajen ta wala wa nan ta ce amma yanzu ta isa aure amma duk wanda ya zo ya ji ta sai ya yi to wace shawara ce mana zai bada Allah ka kawo mata gara kawai saboda ciyayi gaba ga wani yake ciyayi gaba kura bayan ciyayi in aka fitarta aka ke fara nan gaba in an gano za a iya fitarta to kin za a ba da shawara a ce a fitarta ba zai yi ba zai yi a fitarta ba dole ne sai an fara ɗin Allah ya ba mu sai addu'o'i amin a neman addu'o'i kuma kirki za mu sha a karanta suna ne ta fara guje um, akwai wadatar zuci da hanyoyin samun ɗa wanda ita ce lakcar da za a yi gobe tana da mahimmancin gaske matan eh, da suka da dama su kokari gobe su yi saurara asali lakcar ta maza ce amma kamar yadda maza ne suka zauna a can tumatar ma gobe za a buɗe kowa yana buƙatar mai zama mai wadata na gobe lahar irin wannan ne yake aka yi kayo ne ƙa'idojin mu'amala da mutane guda da zama zunubai da tasirin su a cikin al'umma? zunubai da tasirin a cikin al'umma matakan tarbiyyar yara musulunci matakan tarbiyyar yara akwai da suka neme shi a farkon karatu ba su kame shi ba to akwai shi yanzu an kawo yana jagoran da wa'azi jagoran da wa'azi mata da suke fita da awa ko kuma da suke yin nasiha yana da kyau su wani eh, wannan kuma duk mace tana bukata ta zama tana da shi a gidanta kuma insha Allah ta'ala za a yi lantar shi a kwado umar bin khattab a ranar talata ran talata ya insha Allah ta'ala za a yi wannan rantsar rantsar sha ɗaya a kwado irin wannan lokacin ƙarfe goma da rai masallacin umar bin khattab a kwado wai wajen ina yake wajen makabartar kwado kusa da makabartar kwado na eh in kuka je faɗa kawai ku tambayi umar bin khattab ana yin tafsiri kullum sai mun mafatoyi a akan sarki sallah da kuma azumi muhimman mafatoyi a kan sarki da sallah da azumi wannan yana da kyau ga mata sai cikin cinikayya a shi guda su haramtattun cinikayya ita ce rakka da aka yi wa maza satin da ya wuce yana da kyau mata ma su karanta wannan saboda babu mutumin da baya sayan abu ko da baya sayarwa sufofin jagora na gari a musulunci sufofin jagora na gari a musulunci hawa farashi a najeriya da dinansa da hanyar shawo kanta a nan musulunci manufofin shara musulunci wannan littafin fa'idarsa shi ne kowace ibada mutum ya sani ya sa allah ya ce ne nisa Allah ya ce ka yi sallah nisa Allah ya ce ka yi zakka nisa Allah ya ce ka yi azumi nisa ka ce ka dinga neman shawara duk ne na ce. manyan matsalolin aure guda talatin a ƙasar hausa da hanyar magance manyan matsalolin aure guda talatin a ƙasar hausa da hanyar magance su koyon aƙida zakka da kuma hajji fatuwar aƙida zakka da kuma aikin hajji fatuwar rabon gado guda ɗari biyu da sittin fatuwar rabon gado fasar littafin ismail fasar littafin alari rayuwar nabi sanar salama a gare shi a hajji a hajji tarihin nabi sanar salama littafi na ɗaya muhimman fitoyi a kan aure saki idda cinikaya da kuma mu'amala guda da yawa da yawa daga cikin fitoyin da ake a kan aure da saki da wasu da yawa da aka kawo da akus a cikin wannan kundin wanda ya kunshi matsaloli guda 320 har da shida na sai fasarar littafin arba'un hadis sai kuma fasarar littafin arba'un hadis sai kuma memory card da aka sanarwa wanda ya kunshi darussa har guda ɗari takwas da ɗariya wanda a cikin shi akwai amalari akwai ashmawi akwai arba'u na hadis akwai tafsirin shekara shida da muka a cikin wannan masallaci na tafsirin da muka yi na tsawon shekara shida a wannan masallaci da akwai a ciki akwai tafsirin mudalar da na ba duk akwai duka akwai su Allah ya ba mu da cewa mana ya ko masu sama na'am in kika fito waje akwai shi kuma sama za ki ji shi insha Allah darsa ne sama da ɗari takwas kuma duk littafin da kike so za ki iya zaɓa sai ki zaɓa littafin ki ki izu goma sha biyar ne a ciki masu tambayar baki ne su guda uku ne a nan yawa ba saboda ta yi idan za a auna in dai mujannabin ne cika haƙi ma sai dai idan eh, kwanan da muke amfani da shi ne ana kage shi na gobe akwai wata to in babu wata a yi kuma wani mara tambayar yarinya ce mai tarbiyya sai kuma ta samu wani yana so ya aure ta amma yana kuntawa to wai yaya za ta iya auren su la'ayin ke ba wani abu ta kawai ta cika da shi na muje akwai wata tambaya wala da gaske ne wani abin da nake gaya muku wata za ku gane shi wallahi wallahi malam da wahala mace wani ya fito yana sanda da aure ba ta aure shi ba ta yi ba ta yi ba ta yi abin nan ba ba ta yi nadama yawanci ƙarshe za ta auri wanda da ta yi Allah wata ma kuma ba za ta samu to akwai wata ta uku wa alaikum assalam abin da kake ci shi ne za ka bada ko ko kada cin shinkafa za ka ba da wani abu ya halatta kawai dai babban abin da ake so shi ne a bayar da ta mafi yawancin abincin gari da aka za a iya ba da masara za a iya ba da shinkafa in ka ba da mafi tsada ya fi na la eh a tashin bi gomi ma telefon ba dai so Allah ya ba mu dacewa ina ba da shawara to daga ke mulki amma ya ya. balaga baya cikin alamomin baya cikin alamomin balaga amma dai idan kika duba wannan littafin nama, na muhimman fatoyi akan aure sai na muhimman fatoyi kan tsarin sallah mun yi bayani cewa alamomin balaga mace guda biyar ne duk wanda ya riga zuwa gashin mara haila cikar shekara sha biyar ɗaukar ciki ina fatan mun gane ɗaukar ciki sai kuma yin mutane waɗannan su ne amma balaga ba ya ce Allah ya ba mu da yana gama da saboda yanayin lokaci mu takaita yawancin tambayoyin da mun taɓa mun amsa su musamman tun da wanda ita ce rasa ta ƙarshe a nan akwai littattafan mu guda uku wanda yake da hali ya mawace su akwai muhimman fito a kan tsarki sallah azumi yi ne har guda ɗari da sittin akwai muhimman fatoyi a kan aure sarki idda kaiya. da mu'amala fatoyi da ɗari uku da ishirin da shida akwai muhimman fatoyi a kan hakida ka da harci fatoyi ne guda ɗari da ishirin Allah ya bamu da cewa suna wa kowa fatan alkhairi insha Allah ta'ala wanda suka da dama sai su je lasta kwaɗo mun gama amsa tambayoyi haka tambaya ce a ta ƙari a'a babu ai ba lokaci ki nemi waɗannan littattafan na fasoli insha Allah akwai amsa alhamdulillah rabbil alamin um, ana saka mana na alkhairi uh, kuma da fatan za mu uh, aiki da abubuwan da muka ji uh, kuma muna fatan Allah ya mana tofiki wajen kiyayewa kuma imanci da muna ma kowa fatan alkhairi insha Allah sai kuma ya Allah ta mana tsawon rayuwar mu